الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya nan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. Iran ta yi Allah wadai da matakin Amurka na kyan amincewa da baiwa Falasɗinu kujera a matsayin mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugabannin Iran da Rasha sun tattauna ta wayar tarho dangane da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya. an gano wani babban kabari wanda ke cike da gawawakin falasdinawa da sojin isra'ila suka kashe a asibitin ashifa da ke zirin gaza to yanzu kuma ga labaran dake dake wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun kasa cimma matsaya a kan yankurin falasɗinu na zama cikakken mamba a majalisar ɗinkin duniya kashi bisa uku dai na mambobin majalisar sun amince da ƙuduran wanda ke neman a baiwa Falasɗinu kujera a matsayin cikakkiyar mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma ba a samu matsaya akan wannan batu ba, bayan da Amurka ta hau kujeran naƙi ta kuma yi watsi da wannan ƙuduri wanda ƙasar Algeria ta gabatar. Amurka dai ta kasance ƙasa ɗaya tilo wadda take adawa da ƙudurin kai tsaye. yayin da wasu daga cikin sauran ƙasashen mambobi irin su Birtaniya da Faransa su haƙi kada ƙura a kan ƙudurin. kwa makon da ya gabata palestino ta sake farfado da wannan batu na neman zama mamba a majalisar ɗinkin duniya wanda aka tsara shi tun shekara ta 2011 wanda zai kai ga matsayin amincewa da ƙasar palestino a hukumance mai cin gishin kanta gwamnatin ƙasar iran ta yi allah wadai da matakin na amurka na ƙin amincewa da bai palestino cikakkiyar kujera ta zama mamba a majalisar ɗinkin duniya kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran din nasar kan'ani ya yi kakkausar suka kan matakin na amurka na kyan amincewa da kudurin da ke neman a baiwa falastinu kujera ta cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya ya ce wannan mataki da washington ta ɗauka ya falasa irin yadda manufofin siyasar ƙetare na amurka ke tafiya ba su ginu akan adalci da kare haƙƙoƙin al'ummomi na duniya ba kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana cewa goyon baya ido rufe kuma mara iyaka da gwamnatin amurka da ke baiwa yahudawan sahiyoniya a fagen siyasa tattalin arziki soja shari'a da sauran batutuwa na kasa da kasa ya saba wa dukkanin dokoki da ka'idoji na majalisar ɗinkin duniya kana'ani ya sake jaddada haƙƙin al'ummar falastinu da kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta tare da babban birnin ta wato birnin kudus hakanan kuma ya yi ishara da irin aikan wuce gona da iri da isra'ilan take aikatawa akan al'ummar gaza wanda ya ce hakan ba zai taɓa kasancewa ba tare da cikakken goyon bayan amurka ga ayyukan kisan kiyashi da isra'ila take aikatawa akan falasdinawa ba fadar kremlin ta ƙasar rasha ta sanar da cewa an gudanar da wata tattaunawa tsakanin shugabannin ƙasashen iran da na rasha ɗin dangane da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya shugaba ibrahim ra'isi na kasar iran ya tabbatarwa takuransa na kasar rasha vladimir putin cewa iran ba ta neman wani ya hargitsi ko ya mutse a yankin gabas ta tsakiya hakan kuma shugabannin biyu sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin inda suka amince akan cewa tushen abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya ya samo asali ne daga rashin warware rikicin Falasɗinu da Isra'ila da kuma rashin kafa ƙasar Falasɗinu mai cin gishin kanta. dangane da haka fadar kremlin ta kasar rasha ta tabbatar da matakin tsayin daka da rasha da iran suka dauka na bin tsari na tsige ta buɗe wuta a nan take a yankin zirin gaza tare da wahalhalu da falasɗinawa suke fuskanta a yankin da kuma samar da yanayi na warware rikicin ta hanya mafi dacewa da kuma adalci shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana fatansa na ganin an samu damar shawo kan waɗannan matsaloli waɗanda suka addabi yankin gabas ta tsakiya domin kada su haifar da wata sabuwar takaddama wadda za ta yan mummuna illa ga lokacin yankin na gabas ta tsakiya baki ɗaya. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sama da mata dubu goma ne suka rasa rayukansu a yankin zirin Gaza. Tambayan fara kaddamar da hare-hare na wuce gona da iri da Isra'ila take yi a yankin. ciki har da rahotanni wanda babban jami'i na majalisar ɗinkin duniya wanda yake jagoranta masu bincike akan kisan kyashin isra'ila na majalisar ɗinkin duniya ya kaddamar wanda kuma aka fitar da shi da kuma irin abubuwan da ya kunsa rahoton da ya yi nuni da cewa a cikin matan da suka yi shahada akwai kimanin mata dubu shida waɗanda suka bar yara da marayu rahoton ya kuma ƙara cewa sama da mata da 'yan mata falasinawa miliyan ɗaya a yankin zirin gaza suna fuskantar matsaloli daga ciki har da matsalar yunwa ba tare da samun abinci ko tsabtacen ruwan sha da za su yi amfani da shi ba lamarin da yake nuna cewa akwai babban hadari da yake a gaban su rahoton ya kuma nuna cewa a kowane minti goma yaro ɗaya kan ji rauni ko kuma ya mutu a yankin zirin gaza sakamakon irin har-hare da isra'ila take kaddamarwa akan wannan yanki a wani bayanin na daban kuma ofishin yada labarai na gwamnatin falasɗinawa da ke yankin zirin gaza ta tabbatar da cewa sojin isra'ilan suna ƙoƙarin yanke wuta a wasu sassa da suka rage a yankin bet hanun da nufin ƙaddamar da wani samame kamar yadda suka yi a lokutan baya a yankin jabaliya da ke yankin arewacin zirin gaza wasu rahotannin sun tabbatar da cewa an gano wani babban kabari a asibitin ashafa da ke yankin zirin gazan banda wani rahoto na aljazira da gudanar da bincike tabbatar da hakan ma'aikatar lafiya ta gaza ta tabbatar da cewa rundunar kwato 'yancin palestino ta tabbatar da cewa an samu kabarin wanda ke kunshe da gawakin mutane fararen hula gidan talabijin ɗin na aljazira ya ce an tono gawawaki waɗanda yawansu ya haura ashirin wanda kuma dukkaninsu mata ne da ƙananan yara wanda kuma isra'ila ta kashe waɗannan mutane ne da rayukansu a lokacin da ta kaddamar da farmaki a kan asibitin shifa a 'yan kwanakin da suka gabata baya ga hukumar rahoton ya ƙara cewa wasu daga cikin mutanen da aka samu gawawakin nasu marasa lafiya ne da suke kwance a asibitin waɗanda isra'ila ta fitar da su waje kuma aka kashe su baki ɗayan su to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. madala su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin na yau da zai dubi ne dangane da dambarwar siyasa a kasar libya da kuma tasirin hakan akan yadayi na tsaro da ma zamantakewar al'ummar kasar tun bayan juyin juhali da aka yi a kasar shekaru goma sha uku da suka gabata wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fata masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar ƙasar libya ƙasa ce da ke arewacin nahiyar afirka wata tana ɗaya daga cikin ƙasashe na nahiyar waɗanda suke fuskantar babban ƙalubale na siyasa sakamakon dalilai da dama daga cikinsu kuwa har da hankoron kowane bangare daga cikin bangaren da suke adawa na neman matsayi da kuma karbar madafin iko a kasar. ranar 17 ga watan fabrairu ce ranar tunawa da boran da aka gudanar a kasar libya inda a bana aka cika shekaru 13 da yin hakan shekaru 13 kenan a jere tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 wanda kuma tun daga wancan lokacin ne kasar ta fada a cikin ƙazamar rikici na siyasa yunkurin kifar da gwamnatin gaddafi bai yi nasarar samar da zaman lafiya a ƙasar libya ba bilhassali ma ƙasar ta zama ƙasa wadda ta tsinci kanta a yakin basasa ta fuskoki daban-daban tun daga shekara ta 2014 ƙasar libya tana fuskantar rabuwar kai kan batun shugabanci wanda hakan ya janyo wanzuwar ƙungiyoyin 'yan tare da kayar baya da dama a ƙasar da kuma kare ka'idoji da ma rashin doka da oda. a hankali kasar libya ta fada cikin sabon rikici sakamakon hamayyar da ke tsakanin jagororin siyasa da kuma sojoji daga shekara ta 2014 zuwa 2021 libya ta rabu gida biyu ta fuskar shugabanci daya bangaren na trablus babban birnin kasar daya kuma yana tobruk a watan maris din shekara ta 2021 an kafa sabuwar gwamnati mai suna gwamnatin haɗin kan ƙasa an zaɓi gwamnatin ta hanyar samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kuma aka mata hedikwata a majalisar dokokin gabashin ƙasar ta libya wannan amincewa da gwamnati sabuwa da aka yi a ƙasar libya ya zama muhimmin mataki ga ƙasar a yanda take marin kafa gwamnati guda ɗaya tun shekara ta goma sha hudu bayan kafa gwamnatin an dinga samun fata da sa ran samun zaman lafiya ta fuskacin siyasa da magudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a watan disamban shekara ta 2021 sai da kuma shirin bai nasara ba kamar yadda aka zata wanda kuma hakan ya janyo aka ɗage zaben har sai baba ta gani a shekaru goma sha uku da suka gabata yanayin tsaro a ƙasar libya yana ci gaba da fadawa halin rashin tabbas saboda adawar da ke tsakanin shugabanci na 'yan siyasa wanda ya gaza samun matsaya guda ɗaya an sha fama da rarrabo kai a fagen siyasar libya da gazawa da aka yi ta shawo kan bangaren da suke hamayya da juna da kasa samar da rundunar soji guda ɗaya mai kishin ƙasa wadda za ta yi aiki da sunan ƙasar libya barazanar tsaro ta bayyana daga ƙungiyoyi masu tayar da kayar baya da dama a yammaci da kuma gabashin libya inda suka fi mayar da hankali ga yankunan da ke gabashin ƙasar wannan duk yana faruwa ne saboda khalifa haftar wanda ke jagoranta sojan kasar na libya waɗanda suka tawaye da suka hada da 'yan tawaye da ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya gibin shugabancin ya kuma baiwa mayakan sojojin haya na ƙasashen ƙetare damar shiga ƙasar wanda kuma hakan ya kai ga karbe wani bangare na rijiyoyin mai mallakin ƙasar ta libya rarrabo kawuna a libya a fannin siyasa da tsaro ya kawo gogayya wajen karbe iko da rijiyoyin man fetur ɗin wanda daga wannan lokacin ne kuma mayaka na kasashen ƙetare suka karbi iko da wasu ɓangarori har ma su karfe su mayaka ɗauke da makamai waɗanda suke da alaƙa da wasu ɓangarori na kasashen ƙetare sun kwace iko da wasu ƙaddarori na mai guda biyu mafi girma a ƙasar libya wato asarara da tashar jiragen ruwa da take amfani da ita wajen fitar da man fetur zuwa ƙasashen duniya an san ƙasar ta libya tana zaman ƙasa ta biyu mafi yawan albarkatun man fetur a nahiyar afirka kuma ana yi mata kallon ɗaya daga cikin mafi yawan arziki a kuɗaɗe da ake samu daga albarkatun man fetur da ake fitarwa abin da ce sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ana rikici libya ta zamo ƙasar da ba ta samun kuɗaɗe sosai a halin yanzu wanda kuma wannan ya jawo durƙushewar tattalin arzikinta gine-ginen gwamnati sun zama wuraren da za a iya amfani da su don warware rikici da biyan bukatun da za su taso bayan yaƙi kuma suna taimakawa wajen ci gaban ƙasar haɓaka tattalin arziki zaman lafiya na siyasa da kuma demokuraɗiyya saboda haka an babbar gwagwarmayar ƙasar libya ta sake gina ƙasa na fuskantar cikas daga ta'anniti na ƙungiyoyi waɗanda suke kallon wannan yunkuri a matsayin barazana ga abin da suke son samu ko kuma su cimmawa hakan ya sanya suke haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙar duk wani yunkuri na gina ƙasar da samar da zaman lafiya da kuma gwamnati mai ɗorewa shekaru goma sha uku bayan fara yaƙi a ƙasar libya babbar hanyar dawo da zaman lafiya da sake gina ƙasar ta ta'allaka ne akan haɗin kan gwamnatoci da kuma hukumominsu misalin hukumomin tsaro da na kula da ci gaban tattalin arziki ƙarfi da tasirin rashin gwamnati guda ɗaya da wanzuwar 'yan tawaye ne ya hana kawo ci gaba a ƙasar libya da kuma samun duk wasu nasarori a yunkurin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kafa ƙasa mai cin cikakken gishin kanta ta fuskacin siyasa da tsaro da tattalin arziki wannan ne babban abin da ya kawo kalubale wajen shiryawa da kuma aiwatar da matakan da aka tsara haka kuma gugurmiyar kwatar madafin iko da ke ci gaba da yin tsanani a tsakanin bangarori da suke hamayya da juna wanda kuma hakan yana hana aikewa da kudade zuwa ga ma'aikatu tare da kawo jan kafa wajen sake gina kasar misali karyewar manyan madatsun ruwa guda biyu a garin dirna mai tashar jiragen ruwa ya jawo ambaliyar ruwa mai tsanani wadda ta tilasta fararen hula da dama suka bar yankin yayin da wasu ma suka rasa rayukansu da kuma rushewar dubban gidaje zabuka na shugaban kasa a kasar libya da na 'yan majalisar dokoki wanda aka daɗe ana jira an so a gudanar da su ne a watan disamban shekara ta 2021 amma kuma an dage gudanar da waɗannan zaɓuka har sai babu ta gani saboda rashin amincewa da ci gaba da tattaunawa da ake yi ƙasashen duniya suna kallon gudanar da zaɓe a ƙasar libya a matsayin hanya ɗaya tilo mafi muhimmanci wadda za a bi wajen magance rikicin da ƙasar take fuskanta da kuma sake gina tubalin dimokuraɗiyya gudanar da zaɓe na gaskiya ba tare da munamuna ba zai warware rikicin sai dai kuma zaben da za a yi a nan gaba yana fuskantar kalubale da dama ɗaya daga cikin matsalolin da zaben ke fuskanta shine rashin amincewa akan kundin tsarin mulki guda ɗaya bugu da ƙari kan haka ɓangarorin da kawunan su suke rabe kamar halifa haftar da saiful islam gaddafi suna son tsayawa takarar shugaban ƙasa wanda hakan ke ƙara tsananta rikici wanda za a fuskanta a lokacin zaɓukan domin tabbatar da kyakkyawan tsari na siyasa a ƙasar libya ya zama dole a yi aiki sama da yadda ake a halin yanzu ɗaya daga cikin manyan manufofin zaɓe shine ya samar da turba mai kyau ga ƙasa tare da fitar da manufofi da tsare-tsare zaɓukan da aka yi a baya ba su da wasu manufofi ko tsare-tsare tare da samar da kundin tsarin mulki guda ɗaya a shekara ta 2012 wanda kuma shine mataki na ƙarshe na manufofin siyasa saboda haka gudanar da sabon zaɓe zai bayar da damar kafa zababbiyar gwamnati a kuma fayyace hanyar da za a bi a nan gaba wani abu wanda ya zama dole a yi la'akari da shi dai shine cewa makomar ƙasar libya a nan gaba tana cikin hali na rashin tabbas a inda ƙasar take cikin wani mataki mai rauni na neman sauyin shugabanci ana buƙatar kyakkyawan tsari da taswirar tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasar a cikin gaggawa dole ne wannan taswira ta hada da samar da sabon kundin tsarin mulki gudanar da zaɓe da haɗa kan hukumomin gwamnati wanda za su kai ga cimma dawwammamin manufofi na gina al'umma mai aiki da demokuraɗiyya da kuma fahimtar juna da haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa. to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shi da yare suke mu dole anan zamu ji halin zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terim shashin Hausa, shashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke bamu lokaci muna gaida masoya. to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar niger ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar nasarawa to masha Allah na gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya rahina daga saudiya a riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum rahmatullahi ita rediyo irin ta musulunci ina nuka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmai suke yan na musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji shugabanni shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya baki da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya iliyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba kai zanda daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki a cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lambar farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jiyar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum radio ira radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriya nijar cikin jihar agadas ina gaida kawar kafeti sarri balar aisha ina gaida babban yara mata gule ina gaida tsohon mai ruba albarka ina gaida da kawai da kamar wura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri ina cikin jamhuriyar da to alheri da rahama ya kai muku kakana alkasi ina gaida ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kakana na kaina daga nan ko diba maryama kaunara musu wuli assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokanan arziki farko yana gaida abokina sanusi da iso a manatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da bigiman akwai salisu duzman taksimoto a gaida mini da shugaba ragan mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon ɗan kwero ungwatudu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar diba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Assalamu alaikum sashen hausa na radio boh yamforiyar musulunci iran sunana kwamratiliyasu yakuba diga adawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga dau jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai attai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugu mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsumburum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwaza tasi unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu tela subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba ƙungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako malam san barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske haɗa mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan rado garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radon garkuwa rankatakaf kaf musamman abdulhadi rado garkuwa eh akwai alhaji salisu alisto nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina ƙara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can agadas an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh radio bisar na mai magana shayara daga nan agadar jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da ka jihar da magaran akwai isu madatai akwai sanusu madatai ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Eh, Akwai miji mai ta sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malam Muhammad dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai Adam mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai Prezi na Kula Brian Zuci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali Zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tupac mai wace buka roga roga Hamza yaro eh yana gaida su da ke nan agars da hure nijar ko alkasin baba lima ah, shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki daya ina gaida su suna na city tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan agars assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna agars jamhuriyar nijar muna murna da horin ciki da allah kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa uwanmu da amanan arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasun baban liman ahar agaras ina gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina da atuwa a agaras a shatta alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin allah sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyo a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da amana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. akwai suhu maɗate akwai sanusi maɗate akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda ciwaza eh, ba zan manta da yahaya danno azare akwai haɗa mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shigana wanda yake garin kasagi ba zan manta da mamman darwana malam hamidu wakili ne didiya bulu wanda yake zandar ta da maman shehu da ya ne da yake nan ramfa wajuju da magaran ah, akwai eh, sanusi maman wanda yake nan karciya wajuju shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfan wajuji da magaran A wajen salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfan wajuji da magaran akwai zane da alifeti fuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan Eh, ga hankwaliya da magaran akwai alhaji mustapha banda yake ga hankwaliya da magaran akwai baban dimaman banda akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa mazamata da ya sonitar da fatan allah kara masa lafiya da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. madala zu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da Standard Stone na Atlas Shahid murtala Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul na ali ibn abi talib da muke kawo muku mu yi magana kan yadda aliyu alaihissalam ya cika sharuɗan da allah ta'ala ya kawo cikin alkur'ani mai girma na zama shugaban musulmi sharuɗan da da su ne allah ta'ala ya zaɓi ɗaluta ya zama sarki a cikin banu isra'ila kuma anan za mu dasa aya a cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi salam duk da cewa ba mu taɓo abubuwa da dama waɗanda suke cikin sirarsa ba saboda suna da faɗi da haka anan za mu taƙaita sirar tasa salamun alai sannan anan ne za mu fara sirar matarsa shugaban matan aljanna ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi wato fatimatu zahra salamun alaiha inda za mu fara da haihuwarta duk da cewa su alibaiti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba da labarin su tun kafin bayyanar su kuma su tsarkakakku ne ba sa zunubi Da duk abin da mutum zai faɗa dangane da su da kuma darajar su da falalolin su kaɗan ne kafin mu fara ɗaukar muhimman al'amura a cikin rayuwarta wanda a wajen malamai da dama teku ne wanda ba a san zurfinsa ba duk da cewa ta bar duniya tana ɗiyar shekara 18 a duniya kacal kamar yadda wasu malamai suka ɗauka da farko dai ita ce fatima tsayar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma matar aliyu dan abi talib alaihi salam ta farko sannan mahaifiyarta ita ce khadija yar kuwailit salamun alaiha an haife ta a ranar 20 ga watan jama'a ula shekara ta uku bayan fara annabci wasu sun ce shekara biyar bayan fara annabci a makka bayan mai rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa sama inda ya ga ayoyin ubangijinsa daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci daga 'ya'yan itacensa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara 45 ko 43 a duniya a lokacin bisa wasu ruwayoyi fatima salamullahi alaiha ita ce yar autan hadiza salamullahi alaiha kuma hadiza salamullahi alaiha tana da 'ya'ya maza da mata wa'anda suka hada da kasim abdullahi wanda ake lakabi da tahir da umu kulcum zainab da kuma rukayya wasu malaman tarihi sun bayyana cewa zainab umu kulcum da kuma rukayya 'ya'yan wata mata 'yar uwar hadiza salamullahi alaiha ce wacce mijinta ya rasu sannan khadija salamun alaiha ta rene su banda haka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a shekara ta biyar bayan fara annabci aka haife ta kuma a shekarar ne ƙurashawa suka sake gina ɗakin kaba amma a lokacin da suka yi saɓani a cikinsu dangane da maida hajarul aswad inda yake sai manzon allah sallallahu alaihi sallam ya yanke hukunci da adalci a tsakaninsu ya kuma taimaka wajen kashe wutar fitina da dakunno kai a tsakaninsu hadisan miraji sun bayyana cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da miraji ya ga ayoyin allah ta'ala da dama daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci ayan itacen ta kuma wannan ne ya zama ruwan da allah ta'ala ya halicci fatima salamullahi alaiha da shi wato bayan isra'i da miraji ne aka ɗauki cikin zahra salamullahi alaiha a lokacin ɗaukar cikinta dai khadija salamullahi alaiha bata sha wahala ba idan an kwatanta da haihuwarta da suka gabata an ruwaito cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gidansa sai ya ji Khadija salamullahi alaiha tana magana ita kadai sai ya tambaye ta da wa kike magana sai ta ce ai da abin da yake cikin ciki na tana dauke da cikin Zahra salamullahi alaiha a lokacin sannan a lokacin da haihuwarta ta zo matan shawa sun ƙaurace mata sai allah ta'ala ya aiko da mata tsarkaka ko maryam ɗiyar imrana asiya yar muzahim matar fir'auna tare da wasu mala'iku suka taimaka mata a haihuwar zahra salamun alaiha fatima salamun alaiha ta tashi a cikin lokacin da mahaifinta da mahaifiyanta suke shan wahala a hannun ƙurashawa kuma ta tashi a lokacin da iyayenta da kuma banu hashim danginta a lokacin suke rayuwa a wani wuri a bayan makka wanda ake kira shib abu talib ƙurashawa sun ƙaurace masu sun ki su saya ko su sayar masu abinci da bukatunsu na yau da kullum saboda addinin musulunci a wannan lokaci ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe dukkanin dukiyar Hadiza salamullah alaiha akan musulmi da kuma Banu Hashim wanda Qurayshawa suka yi wa kofar rago a Shib Abi Talib ana cikin wannan wahalar ne dai sai mahaifiyarta Khadija salamullah alaiha ta rasu sai bakin ciki ya ƙara shiga zuciyar Zahra salamullah alaiha sai kuma ya zama duk tare da karancin shekarunta a lokacin ta ɗauki nauyin kula da mahaifinta a cikin al'amuran da za ta iya taimaka masa ana cikin wannan halin har ila yau sai amin manzon allah sallallahu alaihi wa abu talib alaihi salam shi ma ya rasu sai bakin ciki ya karu ga zahra salamun la'alaiha bakin cikin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya shiga a wannan shekarar ya sa ya kira shekarar da hadiza matarsa ta farko da kuma abu talib salamullahi alaihi ma suka rasu a matsayin shekarar bakin ciki wannan ya nuna cewa abu talib salamullahi alaihi mumini ne ba kamar yadda wasu malaman tarihi suke yadawa kan cewa ya mutu kafiri ba musulmi ba wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa abu talib musulmi ne wanda wasu hadisan imam ali salam yana cewa babansa yana da matsayi a wajen allah ta'ala da ya nemi ceton wani al'umman da allah ta'ala ya ba shi. don haka fatima salamun alaiha ta ɗauki nauyin kula da wasu al'amura na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta bayan wa fatima mahaifiyarta har sai da ya kai ga yana kiranta umu abiha wato mahaifiyar babanta yana yin ishara ne da yadda take kula da shi kamar yadda mahaifiya take kula da ɗanta ta ɗauki ayyukan kula da gida wanda suka hada da tsaftace shi da kuma hada abinci. To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Madalla yanzu kuma sai shirin tafsirin Alƙur'ani na watan Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da huɗu hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillah Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin tabbat hannayen abu lahabi sun tabe shi ma kuma ya tabe ma auna wa ma dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba kuma haka abin da ya tsoro ruta a duniya da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi don ya taka. cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba. Malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin ɗin ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga saƙo da saƙo yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi. kai ka ce abu labin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwarsa ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can saƙo sai ka ga abu labin a bayansa wanda yake nuna cewa lallai wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abu lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace ka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin karshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani aure ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya wuta na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya wuta na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina anhu Allah yake ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kansa daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka ba da kuɗi ko ka ba da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma tasab wala ka duk da duniya ya kamata su ɗauki wannan darasi ɗin in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su karuna nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna an humaluhu wa ma kasab shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna an humaluhu wa ma kasab haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsohuta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka ɗinnan, da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin Ma'abuja tartsatse mai rassa aka ce lahab din nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta din wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla hafi duniya qabla al suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lalle al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka kar su tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu wata'ala da zuciya kubutacciya wala ke kenan duk irin nan ba abin da za su taimaka wa mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma ba su taimaka wa mutum ba ne kuma a ranar lahira saboda haka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa al hatab wacce take ɗauke da hatab wannan hatab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu wa ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablun min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din da malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shi ne ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi lahabin matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga muawiya dan abu sufyan din kenan to a wa'annan ayoyi suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya ari a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lif din shi kamar inda kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaka shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗura shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan kaya ɗin ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da ƙarshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa wamra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad ba masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.